الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu aqadi siyabi wa shaddiha wa man damma ilaihi thawbahu idza hafa an takashifa auratuhu babu aqadi siyabi ba mai bayani akan Kulle kullatuha wa shaddiha da daure ta Kulle ta aiwar limba da ita wa shaddiha da daure ta a samu wani kyalle a daure ta da shi wa man damma ilaihi thawbahu da wanda ta kunku tuwahi ne da wanda ya cimo mai tuwahi ne wuri guda idza hafa in ya shi jin tsoro an takashifa auratuhu a aurata ta bayyana حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن ابي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال كان الناس متعني سون كسانشي صحابي سون كسانشي سلون سنة صلى مع النبي تعالى مزون الله صلى الله عليه وسلم وهم آكدوا أزرهم suna wa'anda su haƙulla zannuwansu ga wayoyinsu min sigari saboda wahin suna da karamci sosai suna ɗar masu alari ƙarihin akan wayoyinsu kila sai a ce linnisa ga mata la tarfa annal usa kunna kada ku wani kada ku wace ɗaya daga cikin ku ta dagu kanta hatta yassayar rijalu hatta yassayar rijalu san zai sun koma julusan zamne wannan hadisi ya nuna ana iya ta kwankwaituwa wuri guda kuma ana iya daure su kuma hadisin da ya gabata shi kuma an yi bayani akan ba a daure tuwahi kuma ba a ta kwankwaje su to sai kasance wancan hadisi wanda ya hanya akan ta hiwuri da na ɗaiɗaye su yana magana ne da kame gashi yana magana ne akan inda babu lura ashe kenan in lura ta kama na iya ana iya aidin <coughs> sai buhari kulla babi bayan wannan sai ce babun la ya kufu sha'aran bai mai bayani akan cewa la ya kufu sha'aran ba zai kame gashin kai ne ba hadisna abu nu'mani huwa qallun huwa muhammadun fadl asadusi قال أخبرنا حماد قال حدثنا hamadun huwa ibn zaidin an amrin dinarin an dawusin huwa ibnu kaysana an ibnu abbas daga abdullahi ibn abbas qala ce umira nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an hori manzon Allah an yarda da shi sajada ala sab'ati azumin akan ƙasa guda bakwai wala ya kuffu saubahu kada shi kame tuwahi ne wala sha'arahu sannan kuma kashi kame gashi ne ha za mu wadu tarjamati wannan shi a wurin tarjama wala wala wala sha'arahu kashi kame gashin kai ne babun la ya kuffu sha'aran babun babun la yakufu sawbahu fi salati ba mai bayani akan ba zai kame tuwahi ne ba cikin sallah حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي قال اخبرنا ابو اوانا هو وضاه عبد الله قال حدثنا ابو اوانا هو وضاه عبد الله الاشكري البصري مولاهم وكان كتابه في غايه الاتقان عن امر دغ امر هو ابن دينار an sun daga ɗawusu ko ibnu kaisana an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma anna nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce umirtu an hore ni an azuda in yi sajada ala sab'atin akan kasa guda bakwai la akufu ka in kame sha'aran gashin kaina wala sauban ko kuma in kame tuwahina wannan shi amma makasuri ta jima babi babu la yakufu saubahu fi salati babu tasbihi wa du'a fi sujudi bai mai bayani akan tasbihi ana tasbihi wa du'a ana yin addu'a fi cikin sajada hadisna musaddad huwa ibnu musarhad wa huwa ka izmihi haka buhari ka cewa dan yace hadisna musaddad sai ce ka izmihi daidai ce na tanka suna nai kala hadisna yahya huwa ibnu القطان عن سفيان هو الثوري قال حدثني منصور huwa ibn al-mu'tamiri an muslimin a muslimin an muslimin huwa ibn subayhin abu duha an masruqin huwa ibn al-ajdai an aisha daga aisha radiyallahu anha annaha haqiqatu qalat tashi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance ya kusur shina yawaitawa an ya kula hice fi ruku'i cikin ruku'i ne wasu judihi da sajida tai shina cewa subhanaka sarki ya tabbatar maka Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa bi hamdika da gode maka allahumma ya allah igfirli ha gafarta mini ya ta'awwalu qur'ana ayyab yaf'alu ma umira bihi yana aikata abinda an ka bashi umarni da aikatawa bihi cikin alqur'ani allah shina ce mishi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ta da gode ma ubangijin ka fasaghfiruhu sannan kun bayan wannan ka roke shi gafara kina shi ka cewa allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli babu babul mukus bayan bai mai bayani akan zama tsakanin sajaddai guda biyu hadisna abu nu'mani qala hadisna hammadun huwa ibn zaidin an ayyuba huwa ibn abi tamimata ashata yani an abi qilaba huwa abdullah ibn zaid al-jurmi anna malik ibn al-huwayrisi haqiqa malik ibn al-huwayrisi qala ya ce li ashabihi ga mabiyana ya ce ma almajiransa ala ukun kuna so in faɗa muku salata rasulullahi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in koya muku in nuna muku yadda ke sallah ala ce wa zaka wannan fi gairi wa zaka wannan fi gairi hina salatin ba lokacin sallah ta farilla bane faƙa mai miƙe sun masa annan watan faƙa mai miƙe tsaye da ya kabbara sun masa annan raka a yi ruku'i fa kabbara ya kabbara sun masa annan da fa'ara asahu ya ɗago kai ne faƙama ya miƙe huna ya acan lokaci mai tsawo sun masa annan sajida ya sajida sun masa annan da fa'ara asahu ya ɗago kai ne huna ya acan lokaci mai tsawo wannan shi an makasuri ta jima babi shan ce babul mukusu bayan da sajida ta yi ni sun masa annan da fa'ara asahu ya ɗago kai ne kuna yi atan lokaci fa salla salata amrin salimata yayi mu salla irin salata ta amrin salimata shaykhina shaykhina malamin mu haza wannan qala ayyubu sai ayyubu yace kana yab'alu shay'an shi wannan aurun salimata ya kasance shina aikata wani abu lam arahum bangata bi aiba yab'alunahu suna aikata shi naga shi amrun salimata shina wani aiki tabi'ina na shina wani aiki wanda kasance na ga da amma babu wanda kawai na aiki in ba shi ba kana ya kasance ya kodu shi na zama fisari sakti ga raka'a ta uku in ya taho ga raka'a ta uku sai ya zauna sannan shi miƙe tsaye in ya yi raka'a biyu zai zauna shi ta hiya in ya yi raka'a ta uku mukuhin shi miƙe tsaye sai ya zauna ya jirusul istiraha wa rabi'ati ko kuma awir rabi'ati ko kuma ga raka'a ta hudu wata kenan tsakanin raka'a ta uku zuwa raka'a ta hudu in ya ƙara raka'a ta biyu in ya raka'a ta biyu ga raka'a ta uku wadda daga gare ta sai ta hudu to in ya zo wannan wurin tsakanin raka'a ta uku da ta hudu zai zauna wannan ana kiran shi julusu istiraha qala yace fa atayna nabiyya mun kazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda shi malikun nuhu ya risi fa aqamna mun ka zauna inda hugun manzon Allah fa qama manzon Allah fa qala yace law raja'tun da kun koma ila ahliku inda iyalanku sallu ku yi sallah salata kaza lokaci na kaza fihi ne kaza lokacin kaza sallu ku yi sallah ta kaza ta kaza fi hini kaza lokaci na kaza fa'iza iza hadarati salatu idan lokacin sallah yayi falyu'azzin ahadukum ɗaya daga cikin ku shi kira wali ummakum akbar wali ummakum wanda abba daga cikin ku shin ku limanci حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري الزبيري قال حدثنا مسعر هو ابن كدام an al-hakami huwa ibn utaybata an abdurrahman ibn abi layla daga abdurrahman ibn abi layla an al-barra'i daga barra'u huwa ibn azib qala qala ce kana sujudun nabiyyi sajidan manzon Allah kana sujudu ko kana sujudun nabiyyi sajidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa ruku'uhu da ruku'i ne wa qu'uduhu da zamanai bayan tsakanin sajdatain sajdai biyu qariban min sawa'i kusan daidai babul mukus bayin sajidataini حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن انس دغ انس قال انس ina muku sallah kama ra'aytun nabiyya tanko da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salli bina yace kana anasun anas ya kasance yanzu na ushe shi shina aikata wani abu lam arakum ban gane ku ba tasna wani kuna aikata shi kana anas ya kasance idza rafa ra'sahu min ruku'i in ya dago kai ne daga ruku'i kama shina tsayuwa hatta ya qula alqa'ilu har mai cewa yace har mai zuto shi da ci anna sai ya mance abin da ya kai yace wai ko ya mance da cewa ya dago daga ruku'i na sajida ne na shi wa bayyana sajdatain haka nan tsakanin da biyu wannan shi an makasudi ta jama babi babul mukus bayyana sajdatain haka nan kuma bayyana tsakanin a asajdain da guda biyu hatta ya kula qa'ilu har mai zato shi da ci kanna sai ya mace abin da ya kai babun la yabtaru zira'ihi fi sujudi bai mai bayani akan kada shi hidar da zira'i ne lokacin sajida an yi tojin sajida kashewa hannuwa ne hakan ga sai dai shi haka haka akai ba haka akai a shin hidar su kasa ba irin wanda kan ne kai babu la yafshu zira'ihi ba zai shi hidda zira'i ne fi sujudi ga Sajada. wa qala abu humaydin abu humaydin yace sajada nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya sajada wa wada yadayhi ya aza hannuwa ne gaira muftarishin bai shin hida su ba wala qabidihi ma sannan kun bai ta kunkuhe su ba hadisna muhammadu bin basharin قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة قال ce same su katada na ji katada ko ibn ko ibn da'ama asadusi an anas ibn malik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah shi ya cewa ya tadilu fi sujudi ku dai ya ga sajida ai kunu ku kasance watan mutawassi ina ma tsakaitawa la bas ina ka kusan ra'ayku haka sannan kuma la qabidina ka ku damki kada ka taho wajen sajida kai hakan ga ka zube gaba ɗaya kamar wanda suka yi ba a hakan nan sannan kuma kaka yi haka ka game hannuwanka a aka dai tsaka tsaka bainal basdi wal qabdi kenan sai kai haka kawai ka tsaya tsakiya <coughs> dami ya ce wala ya fuda hadukun zira'aihi ɗaya daga cikin hukashin hidar da zira'i ne in bi sadar kalbi irin yadda kare ke shin hidar da zira'i ne irin yadda kare ke shin hidar da hannu a kafafun shi na gaba babu manistawa ka'idan fi wucirin min salatihi summa nahala babu babu mai bayani manistawa wanda da ya ka'idan zamne banistawa wanda ya ka'idan zamne wanda ya kasance da ya ka ko babu babin banistawa wanda ya ka'idan wanda da ya ka'idan zaune fi wucirin garka'a ta farko min salatihi daga cikin sallatai summa sa'annan nahala ya miƙe tsaye حدثنا محمد بن السباهي قال أخبرنا هشيم هو ابن بشير قال أخبرنا خالد الحزاء عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرنا مالك بن الهويرثي الله يسيء أنه رأى النبي حقيقة شي مالك بن الهويرثي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يصلي شنا صلى fa iza kana fi wutire in ya kasance cikin wutire min salatihi na sallatai in ya kasance garka'a ɗaya ta farko ta sallatai lam yanhab bashi zabura hatta yasbi qa'idan sai ya koma zaune wannan abin da malikun nuhu suke na gani sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine julusu istiraha to wajen hurul ulama e dukkanin jumhurin malumma tada ku hadal hadisi sun bar aiki da wannan hadisi ba su aiki da wannan hadisi dukkanin jumhurin malumma wa qalu suka ce idza qama rajulu idan mutum izara fa'a rajul min sujudi idan mutum ya dauka ne min raka'ati idza rafa'a ra'sahu min ar-raka'ati in ya in ya dago kai ne daga raka'a a fi sajdatil ahirati ga sajda ta karshe idza rafa'a ra'sahu in ya dago kai ne min ar-raka'ati ga raka'a ga raka'a ta ta farko fi sajdatil ahirati ga sajda ta karshe kama kina miƙewa ala su duri kadamaihi akan dugaduggan kafafu ne walam yajid ba shi zama ko wala jinsu ba zai zauna ba wannan abin da jumhurin maluma sun ka tai akai kenan idan mutum na sallah ga raka'a ce ta farko idan ya dago kai ne daga sajada ce ta biyu to ba zai dawo zaune ba ba zai dawo zaune ba sai miƙe tamkawa da dago kai ne ba zai dawo zaune ba to wannan abin da jumhurin maluma sun ka tai akai kenan kuma wannan suka ce shi an karwaito daga abdullahi bin mas'udin da abdullahi bin umara da abdullahi bin abbasin sannan wa qala an umanuna abi ayyashin numanuna abi ayyashin yace a darakatu gairu wahidin min ashabi rasulullahi na rizki he da mutum guda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ɗaya daga cikin su izara fa'a ra'asahu in ya dago kai ne fi raka'atul ula ga raka'a ta farko fi sajdatul akhirati ga sajda ta karshe la yajlisu ba zai zamna ba ya ƙumu kama la ya ba zai zauna ba haka ya ce bayan ya kawo wannan sannan kuma ya ce wannan haka sahabban manzo Allah sun haka kasance suna yi to wannan abinda an karwaito kenan daga wannan ma'amun abi ayyashin ce kuma haka ya mahi yawancin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna aikatawa bayan ya kawo wannan sannan ce kuma wa qala abu zinadi abu zinadi ce hiya sunnatu ko tilka sunna wannan ita ce sunna idan mutum ya zo wajen sallah ba zai dawo zaune ba garka a ce ta zai miƙe gaba ɗaya wannan ita ce sunna wabihi bihi malikun kuma wannan shi imamu na malike riko da shi sannan wa shafi'i a wa malikun da wannan imamu na malike riko wasu sufyanu sauri da sufyanu sauri wal yuna da fadawa mabiya abu hanifa kenan abu hanifa da shi dukkanin mabiya ne sannan da ahmadun hanbalin da ya saka yin rahawaihi sun yi riko akan wannan sannan bayan wannan sai shi ahmadu na hanbal radiyallahu anhu ya ce. kuma wannan shi abinda an ka yawan rawaitowa ga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam shi an karwaito ga Ali ibn Abi Talib shi an karwaito ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu sannan shi an karwaito ga wasu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka zo wajen sallah ba za su dawo zaune ba su yi julusu itiraha to wannan julusu istiraha cikin ainihin shugabanni mutum guda rike shi shine shafi'i radiyallahu anhu shafi'i radiyallahu anhu ya tahi akan cewa julusu istiraha sunna ce a musahabi ne daga cikin musabbayin sallah amma shi ɗaya daga cikin shugabanni duk sauran shugabanni ba wanda riko da wannan hadisi duk jumhurin maluma sun tafi akan wannan kai baya ga wannan ma sai suka ce to ai shi yanzu wannan malikun malikun nuhayrisi yace na ga manzon Allah in ya zo wajen sallah ba zai miƙe ba sai ya dawo zamne ga raka'a ce ta ɗai haka nan ga raka'a ce ta uku sai maluma suka ce to wannan tunda dai har ya kasance ga dukkanin sahabbai na manzon Allah ba su yin hakan ga kuma sannan ga can wannan ayyubu ibn abi tamim ta asahata yani yace na ga dukkanin abinda wannan aunun sallama take aikatawa na ga sahabbai na ga tabi'ai da yawa amma kuma ba su aikata hakan to wannan kaga ba aikin sahabbai bane ba aikin tabi'ai bane don haka ashe kenan wannan sunna da aka manzon Allah ya aikata maluma suka ce ya aikata ta akan wata illa kila lokacin da shi maliku ne hure sai ga wannan sallah ta manzon Allah sannan manzon Allah kishi da shi lafiya ta kafa ku suka ce bai yiwa a ce harisan ga kawar sun kai saboda kawar sun kai da bai yiwa a ce duk jumhurin habbai sun tuho ba za su yi ba sannan kuma tabi'ai ba za su yi ba a ce mutum guda kai duk sai Ibrahim na ha'i ba za su yi ba bayan wannan su wannan zuhuri da radiyallahu anhu ba za su yi ba an ce zuhuri ya ce abinda a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya yi raka'a ta farko ya kuma ala fuduri qadamaihi shi miƙe bisa ga dugadugan kafafu ne ba zai dawo zaune ba an gano wannan ko don haka ga sheke nan kaga maluma suka illantar da shi kuma wannan shi abinda wannan a dahawi yasa cikin littafi ne a sharhu ma'anar asari yace lalle haƙiƙa wannan hadisi haka an karoto shi daga mazo sallallahu alaihi wa sallama amma wa hadisi shi na yiwa mazo Allah abin da ka sa shi ka wannan aikin sannan shi na da shi lahiya tamkawa da Abdullahi bin Umar ya kasance ai tarabbu'i shi kai ga sallah tai ta mace da shi kai ga sallah tai har sai da aka tambaye shi aka ce haka ta mace ga sallah sai wanda daga cikin mabiyanai ya kasance shi ma ya zo wajen sallah sai shi ta mace da yace misa haka ta mace ce kai ni ga kana yi sai ce to ni ka huna ba su imin don haka ne ka ta mace da wannan shi an matsayin a ainihin julusu itiraha abinda maluma sun kace akai kenan wannan shi a kaulin jumhurin maluma ba su julusu itiraha shi a kaulin sahabbai ba su julusu itiraha shi a kaulin tabi'ai ba su julusu istiraha julusu itiraha watan ainihin malami guda ka ya tafi akan ta shine shafi'i radiyallahu anhu don hakan ga wanda ya yi koyi shafi'i radiyallahu anhu babu kaifa ya tamidu alal ardi idza qama min rak'ati ko babu wannan babi ne bayani akan kaifa ya tamidu ya zai dogara allar alli akan kasa idza qama min rak'ati in ya tashi ga tai shin ya zai yi zai yi hakan ga zai damki hannuwa ne ya tashi ko ko haka zai shin hida su tashi حدثنا ما الله بن أسد قال حدثنا وهيب هو ابن خالد an ayyuba huwa ibnu abi tamima atahata atahata yani an abi kilaba huwa abdullahi bin zaid al-ajrumi qala ce ja'ana malikun al-huwairisi malikun al-huwairisi yazo mana fa sallabi na yi mana sallah fi masjidina cikin masallacin mu haza wannan fa qala ce inni haqiqa cewa ni la usalli bikum inni haqiqa cewa ni da usalli bikum ina yi muku sallah wa ma uridu salata amma ba sallah ne kamar in yi ba dan ba lokacin sallah farilla na ba walakin daga dai uridu ina so an ure ku in nuna muku kai fara'aytun nabiyya yadda ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salli shi na sallah qala ayyubu ayyuba ce kotu na ce li abi kilaba ga abi kilaba wa na kana salatuhu ya sallah ta kasance qala ce min salati shayhina haza daidai irin sallah shehin wannan milla salati na haza daidai irin sallar shehin wannan yani shi anihi watan amran da salamata qala ayyub ayyub yace wa kana zalika shehu ma wannan malami ya kasance yutimmu shina cika at-takbira kabbara wai abin da cika kabbara ba a fice ka ta ba shina kabbara bayyane an ce zamanin banu umayya sun kasance suna kabbara amma asutawa suka yi kana ya kasance yutin mu shi na cika kabbara shi na ta bayyane sannan kuma zai ɗauka kabbara tun daga ruku'i ne har cikin sajira ta yi wa idza rafa ra'sahu haka nan in ya ɗagu kai ne min ta saniya daga sajira ta ta biyu jalisa zai zamna wannan shi ne julusu istiraha wanda bayan ne gabata wa ta sai shi dogara Allah Allah akan ƙasa wa atamada alal ardi shi dogara akan kasa zai aza hannuwa na kenan Allah bu duni kaffai akan cikin tawafu na ne sunan hizabura ba shi na ba shi na jinki hannuwa ne hakan gaba ba shi abin ga al ajinu ba zai jinki hannuwa ne hakan gaba hizabura da su kamar da tsoho ke yi ajinu a'a wasu ka ce a'a watan ya ajinu fi salati shina yi ka shehil ajini tamkar tsohon da ya kasance al'ajiz wanda ya kasa shine al'ajin zai yi hakan ga shi zabu da saboda mai bai iya rike hannuwa ne hakan ga shi zabu da su don haka zai game hannuwa ne hakan ga zai aza hannuwan shi kasa sannan shi zabu da a'a ba shi a jinki hannuwa ne hakan gaba mun yi bayani akan jam'u zihni fi tarifi hadith al-ajni sai sun mata annan kama shi zabura daga ƙasa babun yukabbiru huwa yanhadu babu wannan babi ne yukabbiru shi na kabbara wa huwa shi yanhadu lokacin da ya zabura min da sajdatayni ga sajadai guda biyu wa kana ibn zubairi abdullahi ibn zubairi ya kasance yukabbiru shina kabbara fi mahalatihi lokacin zabura tai حدثنا يحيى بن سبا حدثنا يحيى بن سبا حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا كليب بن سليمان عن سعيد بن الحارثي قال صلى لنا ابو سعيد ابو سعيد الخدري يا من صلى fajahara ya bayyana da karatu fajahara bi takbiri ya bayyana da kabbara tan shine lokacin da rafa'a ra'asahu ya ko kai nemi na sujudi daga sajida wa hina lokacin da sajida ya sajida wa hina rafa'a da lokacin da ya daukako wa hina qama da lokacin da miƙe minar raka'a ta ne ga raka'a biyu wannan ita amma sabul jumhuri jumhurin maluma sun tahi akan cewa lokacin da mutum yayi raka'a biyu ya tahi ya kare in ya tashi zai tashi da kabara ba sai ya miƙe tsaye sannan ya ce Allahu akbar ba imamu na malik radiyallahu anhu shi kuma ta akan cewa idan kai yi raka'a biyu to ba ka tashi da kabara sai ka miƙe tsaye sai ya ɗauko ga asalin sallah asalin sallah raka'a biyu juta da baya aka mai da sallah ta gida raka'a hudu aka bar sallah ta tahiyawa take raka'a biyu don haka ga in yayi raka'a biyu sai shi koma can ga asali ba zai tashi da kabara ba sai ya miƙe sannan ya ce Allahu akbar wannan ita amma saba ta malikun anatin amma ta saba musu ba ta jumhurin maluma duk jumhurin maluma sun ta akan cewa mai kabara zai tashi da kabbara ga raka'a ce ta biyu amma banda malikun anatin radiyallahu anhu sun ce shi ko ya dauka ga asuli asuli sallah raka'a biyu ta haka aka yanta raka'a biyu da baya aka mai shi raka'a hudu aka bar raka'a ta gida raka'a hudu aka bar sallah ta tahiya raka'a biyu don haka ga ashe kenan sai shi koma ga asuli sai ya miƙe tsakin nan shi kabara saboda ya ƙare biyu na asuli ya komo ga biyu da kasance sun biyo sun biyo bayan na asuli don haka sai shi rarrabe su da kabara nazkuru da hilafa lal ihtilafi lal ihtilafi nazkuru da hilafa muna ambaton sabanin malumma lal ihtilafi saboda a samu haduwan kai a samu haduwar kai ba don a samu rabuwar kawuna ba su malumma suna kawo sabani don kowa ya san ina ya riko ba don a samu sabani ba ka ce wani ba daidai ba wannan ce wani ba daidai ba ba don haka su kawo sabani ba yaskuruna al-hilafa lil i'tilafi la lil ihtilafi suna ambaton sabani saboda haɗin kai ba don rabo kawuna ba don haka mu ma abinda sun ka ambata shine zamu ambata ba za mu yi ƙari ba za mu yi rage ba wa qala ce haka za ra'aytu nabiya haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuna shi na haka za ra'aytu nabiya haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na aikatawa an ce lokacin da ya musu wannan sallah shi wannan Abu Humaydin ko Abu Sayyid al-Hudri lokacin da ya wannan sallah da ƙarin sallah ce sai aka zaburo ana ta gaddama aka ce ya zai wannan sallah ya zai wannan sallah sai ce ni dai haka ni ga manzon Allah na yi don haka kan yi don haka ba ruwa na ko na saba ma kowa ko ban saba kowa ba ko na yi daidai da wasu ko ban yi daidai da wasu ba ni dai na yi wajen jigin Allah na yi. حدثنا na sule harbin kala hadisi na hama zuwa zaidin kala hadisi na gaila jaririn an mutu arifin kala sallai shi na wa imranu da imranu salatan salla halfa aliyu na abi dalibin bayan aliyu na abi dalibi da zai lafa anuhu fa kana ya kasance iza sajida in ya sajida kabbara shi na kabbara in ya sajada shi na kabbara wa idza rafa an ya dauko kai ne kabbara shi na kabbara wa idza mm, nan nan wa idza hada in ya zaburo mina raka'atayn ga raka'a ta biyu kabbara shi na kabbara falamma sallama lokacin da sallama mi gaba a hada imranu biyadi sai imranu ya rike hannuna fa qala ce laqad haqiqa sallabina haza wannan ya yi mana sallah salata muhammadin sallan muhammadu sallallahu alaihi wasallama au kala ko ce laqad zakkarani haza wannan ya tuna ta ni salata muhammadin sallan muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin hmm, ba su kai alhamdulillah wa salatu wa salam abu da misbahu rawi al-akabiru an adiba rawi an al akabirun fi sinni ka zuhuri amma malikin waya hayal ansari aw qadarin ka malikin an ka malikin animni dinari aw kilahuma aw dhul aw qadarin ka malikin animni dinari aw kilaihima aw dhul rawa ani suri wa sahabi an tabi'in wa zaka anasin wa abi anka an ka abil ahbari وتابعي عن تابعيه جاري الأكابر manya an manya su yi ruwaya an daga ƙanana wannan abin da an fa'ida saboda kada a zaci watan wanda an kai ruwaya gare shi shine mahihici don shi an mahi yawa duk wanda ya kasance shi ne malami wanda an ka duka an kai karatu gare shi ne mahihici to gudun gudun kada a zaci haka nan don haka sun hakulla wannan babu shi a fa'ida ta yi ka san mistawa ne karatu gaba ne kina ce akabirun to sai suka kasa shi kashi uku akwai wanda ya kasance watan arrawi mai riwaya wanda ya riwaya akabaru qadaran wasinnan ko kuma akabaru qadaran wa bakatan ko kuma akabaru sunnan akabirun fi sunni wanda ya kasance shi an mai waɗanda sun kai girma da sinni ga shekaru kenan aka baru sinnan wada bakatan ka zuhuri tamkar zuhuri wa yahya al-ansari da hayyan sa'idin al-ansari an malikin sai ce an malikin ko ka zuhuri an malikin wa yahya al-ansari ka zuhuri tamkar zuhuri wa yahya al-ansari da hayyan sa'idin al-ansari an malikin daga malikun anasin to da wannan a zuhuri an malikin yayin bin sa'id al an malikin wannan tana cikin riwayatul akabe da anal asagiri amma wannan akabaru sinnin wada bakatan arrawi wanda ya riwaya kana akabaru sinnan ya kasance shi an mahi yawan shekaru sannan kuma wa akadama dabakatan lokaci ne kuma ya wuce lokacin wanda ya riwaya akai ne kaga zuhuri shina cikin tabi'ai yayin sa idan al shi cikin tabi'ai kowane su ya yi riwaya ga malikun anasin malikun anas almajirin suna ga kaga riwayatul akabiri a asagiri amma tun nan wada bakatan ba kadaran ba na ɗaya kenan au kadaran ko kuma kasance riwayatul akabiri annal asagiri kadaran malikin tamkar riwaya ta malikun a an ibn dinar daga abdullahi na dinar malikun ibn dinar kaga malikun kanar rawi kabar kadaran wanda ya yi ruwaya shi ne malikun anasin a tabar kadalan shi an mahe girman daraja daga wanda ruwaya a kai ne shi ko wanda ruwaya gare shi shi ko a kadam a kadam katan. shi ko in an ka diba shi ko shi na gaba ne ga shekaru saboda shi wannan a dina da shi a cikin tabi'ai an gane malikun anasin shi a cikin arba'at tabi'ina amma malikun anasin akabaru min kadaran. fil ilmi kenan wanda kasance ya hishe wa ilmi amma kuma ga shi ruwa gare shi ana ce mata riwayatul akabir al-asajidi kada ka ji an ce malikun a malikun an abdullahi bin dinar ka azalla haqiqa abdullahi bin dinar ya kire malikun asin ya gota shi a ya gota shi da bakatan bai gota shi kadaran ba A wuke laihima ko kuma kasance riwayatul akabir al-asajidi arrawi wanda yi riwaya akabaru kadaran wa dabaqatan mimman rawa anhu ya kere ma wanda ya a akai ne ga ilimi ya kere mishi kuma watan ga zamani ya girme mishi ga zamani sannan ya girme mai ga ilimi mi a misali kamar wannan Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafiz ya yi riwaya daga wannan ah, Muhammadu ibn Ali Asuri Muhammadu ibn Ali Asuri tilmizi ne na almajirin shi ne sannan kuma shi wannan Abdul Ghani ibn Sa'id ya ya yawan ilimi sannan bayan ya hishin ilimi kuma ya kyale shi ga shekaru kaga wannan riwayatul a akabiri an al asagiri qadaran wa sami to wasu sahabi ko wasu sahabi an tabi'in ko kuma wata riwaya ta sahabi an tabi'in daga tabi'i wa abinda a misalin wannan riwaya ta sahabi daga tabi'i ka anatin tamka anas wa abi huraira da abi huraira an kabil ahbari daga ka'abul ahbari ta gani anasun sahabina abu huraira sahabina dukkanin sun yi riwaya an kabil ahbari daga ka'abul ahbari shi kuma tabi'ina shi a cikin kibarul tabi'ina bai hude na wanda ya musulunta ana ce mishi ka'abul ahbari don haka kaga ashe kenan ɗan an ka diba yau riwayatul akabir ta annal asagiri saboda mai sahabi akabaru ilman akabaru ilman sannan kuma wa akadamu dabaqatan ko dabaka ce ta ire ma dabaka ta biyi sannan kuma ya ilmi ko kowanne su ya ilmi kuma ga sun riwaya gare shi kai an ce ma duk da abadalat sun yi riwaya ga shi ka abul ahbari abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubairi abdullahi ibn arun asi abdullahi abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abdul asi abdullahi bin zubairi wannan ake nisu ubadalatu ko abadalatu to dukkanin wannan sun yi riwaya an ka abul ahbari kina cikin riwayatul akabir an al afajiri wa tabi'i an tabi'i hijari wa tabi'i shi kuma tabi'i shi yake riwaya an tabi'ihi daga wanda kasance mai biya ta yana jari shi kuma ya gudana wannan abin da misali ne shi kuma kamar riwaya ta ainihin a tabi'ai wajen tabi'i 20 ko tabi'i 30 dukkanin sun yi riwaya ga wannan amrunu sha'ib ibn muhammad ibn amrunu sha'ib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amrunu al-asi wajen an ce kusan tabi'i 20 suka yi riwaya gare shi wasu ma suka ce a'a bar salatina kusan tabi'i 30 suka yi riwaya gare shi kuma an ce lallai hakika shi ma'dudu min arba'i tabi'ina baya cikin tabi'ai to shi na cewa tabi'i ko kuma tan tabi'i jari shi ma ya gudana an tabi'i daga mai biyatai alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulullahi adiba bagwatul ihwani shahi na usulul dini shahi na shahi na bakwai kam kaddama ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف gabatar wa ta malam shehu usman bin fodiyo ta game da hullahu bi rahmatihi qala shehu rahimahullahu ta'ala shehu usman bin fodiyo rahimahullahu ta'ala shina cewa alhamdulillah dukkan godiya ta tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai wassalatu daɗin jinkai wassalamu amin aminci su tabbata ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba'du bayan hamdala da salati bayan hamdala da da salati fa hadha wannan kitabu usuluddini littahi na na asulin addini na asulai na addini na fi mai amfani insha Allah in Allah ya so da ma awwal alaihi ga duk wanda dogara akan sa fa aqulu malan yace ina cewa wabillahi billahi tawfiqu at tawfiqu da cewa wa ya tabbatar ma Allah summa qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi sannan malam yace ta gamma da hullahu Allah shi kubantar da shi bi rahmatihi da rahmatai wannan wannan addu'a da shehu Usman ya zaba addu'a ce mai amfani kware kware da gaske sannan ko mai asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a cikin sahabbai ne yace ba mai shiga aljanna sai da rahama ta Allah kowa aikin sa ba zai kai shi aljanna ba sai da rahama ta Allah sai sahabbai sun kace hatta ta hamma kai qala ce hatta ana illa an game da Allah bi rahmati hanni ma sai in Allah ruhin da rahmati al'alamu malan shi na cewa al'alamu min arshihi al'alamu halittu dukkaninsu min arshihi daga al'arshi ne ila kurshihi har zuwa ga faifan ƙasa na bakwai hadisun harar rena wa sani'uhu Allah ta'ala Allah shine ya halice su gaba ɗai duk abin da alam Allah ya halice shi bidayatu sharhi bayani farkon sharhi kenan bayani akan farko na sharhi ko kuma watan bidayatu sharhi fara shiga cikin bayani bidayatu sharhi fara shiga cikin bayani na usuluddini al'alamu lugatan shehu can ya ce al'alamu ko to me ake ce ma'alam al'alamu abinda ake ce ma'alam lugatan ga luga ibaratun amma ibaratun bayani na amma ilmu bihi shehu akan abinda aka tantance wani abu da wani abu da shi alama kenan alama ita aka ce ma al'alam ibaratun bayani na amma ilmu bihi shehu abinda aka gane wani abu da shi alama kenan wasalahin ga ka'ida kuma ta masu tauhidi ibaratun wannan bayani na an kulle masu wallahi ga dukkanin abin da ba Allah ba minal mawjudati al'alamu kullu masu wallahi minal mawjudati duk abin da ba Allah ba daga cikin mawjudai shi aka ce ma'alam watan Allah ɗaya ba alam ba shi na shehu Usman ka cewa al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu Allah ta'ala al'arshu to me ake kira al'arshi a maluma suka ce ga ta'arifi huwa jizmun shi al'arshi jiki ne muhidin wanda ya kasance ya zagaye li jami'il ajsami ga dukkanin jikunkuna shi al'arshu rahmani jiki ne wanda ya kasance ya zagaye dukkanin abin da kasance jikunkuna ne sun miya bihi da tifa'ihi an ambace shi an kace mishi al'arshu da tifa'ihi saboda ɗaukaka ta yi al-furshu me ake kira al-furshu alfurushu abinda ake kira alfurushu hiya al'aradu na tabu kasai guda bakwai su ne ake cewa furushu wa ƙala Allah ta'ala Allah na cewa fara shi na ha mun shin hidata fa ma hidu ma madalla masu shin hidawa wa qawluhu zance ne wa sani Allah ta'ala Allah ta'ala wanda ya halici dukkanin halittu shine Allah ta'ala haka. alal imamu sayudi imamu sayudi ya ce fi sharhi kawkabis sadi ga sharhi ne kawkabis sadi yace ita har inda mutakallimina ya shahar tugun malumman tauhidi idlaqu sani alaihi ta'ala suna idlaqi suna na sani alaihi ga Allah ta'ala da suna ce ma Allah asani'u shehu ba shi fara ba mutakallimuna malumman tauhidi sun gabace shi suna ce ma Allah amma sai aka kita ma ainihin su ne misa suka ce ma Allah asani'u bi annahu cewa shi lai wannan suna bai tugo ba cikin alqur'ani bai tugo ba cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa asma'uhu ta'ala tawqifiyatun sannan kuma dukkanin sunan na kenan Allah tawqifiyatun waqafi akai ba a faɗi sai abinda an kajo sai abinda Allah ya faɗa ko abinda manzo Allah ya faɗa kenan ba a yi saboda mi can Allah shi na cewa subhanahu wa ta'ala wata daljibala ta hasibu jamidatan wa hiya tamuru marra sahabi sun Allah sun Allah alladhi arqana kulli shay'in wa tara jibala za ha gadura wa tsai watan a tahatibu hajamida kana tundu tsai tsai suke wuri guda wa hiya tamuru amma tahiya take tana ta hiya cikin sunan samaniya wa hiya tamuru marra sahabi tana ta hiya irin ta hiya ta giragizai yawma Yoma tamuru yawma takunu sama'u kalmuhuli wata kunu jibalu ko kal'ihini wala tsalu hamimu hamima ranar za a ga a cikin sirrin samaniya suna tahiya suna tahiya tamkar giragizai za su sheke za su sheke za su sheke har su koma tamkar kasashi su wace gaba ɗaya kare da duwatsu kuma an ƙare da ƙasa to shi na sai Allah ce sun Allahi aiki ne na Allah Allah zai arkana kulla shay'in wanda ke tattata dukkanin komai Allah shi kyautar da dukkanin komai a duk abin da ka gani aiki na na Allah to sai su mutakallimu nan cikin sun Allahi sun umazzarina sai suka kyago sani'u ciki ne sun Allahi aikin Allah sai suka ɗebi sani'u to sai ɗaya masu cewa ba a istiƙaƙi ga sunan nakin Allah suka ce to wannan bai turgo ba cikin alkur'ani bai turgo cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ce ma Allah a sani'u don haka ba za a ce ba asma'uhu tawqifiyatun so nake Allah tawqifiya ne kuma haka ne wa hatira anna asma'uhu tawqifiya kaza sifatu fa hafaza sam'iyya fahatira maluma sun zabi an nasma'ahu hakika sunan nake na Allah to kifiyatun waqafin su akai ba a faɗi sai abinda an ka ga alqur'ani ko hadisi sunna sunan manzo sallallahu alaihi wasallama kaza sifat haka nan sifofi na Allah su ma to kifiya na wa hafaza sam'iya ka tsare abinda an ka kitabun wasu sunnatan kawai <clears throat> to in an ka tsaya bakin nan an ka ce ba a gaki sai su ce to ni kan na samu sunan sani'u cikin cikin sunan nake Allah <clears throat> shi na saudi yace wa qala imam saudi rahimahullahu ta'ala sai saudi yace rahimahullahu ta'ala wa qad zafitu na rabbanta bi hadisin sahihin da hadisin ingantacce warada fihi idlaquhu alaihi wanda ya kasance warada sugo fihi cikin wannan hadisi idlaquhu sakin suna na sani alaihi ga Allah ta'ala do haka wa huwa shi ma ahrajahu al hakimu shi hadisi wanda hakimin ne saburi ya rubuto a ya ruwaito wal bayhaqi da bayhaqi wa ruhu ma da wani su min hadisi huzaifa daga hadisi na Huzaifatu al-Yamani marfu'an yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa shi an marfu'an da duka ga an ce marfu'an sai ka ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in an ka ce mawqufa sai ka ce qala sahabi in an ka ce maqdu'an sai ka ce qala tabi'i inna allaha sani'u kulli shay'in inna in sani'u kulli sani'in wa sanatahu inna allaha haqiqa allah sani'u kulli sani'in shi ya halici dukkanin mai aiki wasan atahu da aiki ne wallahu halakakum wa ma ta'maluna don haka ashe nan ana cewa Allahu sani'un ko al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu Allahu ta'ala Allahu sani'un ya sani almasnu'ati falan ma kana awwal wajibati lokacin da kasance farkon abin da wajibai huwa shi ma'rifatullahi ta'ala sanin Allah ta'ala da haka walakin daga dai lamma kanan ma'rifatullahi lokacin da sunan Allah ya kasance la sulu ba ta samuwa da lakali ga hankali min ta takalifi ta hanyar wajabci illa bin nazar sahihi sai da ne ingantacce al'akali na hankali kana nazaru akali don haka tunani na hankali sai kasance awwal wajibin alal mukallafi shine farkon wajibi ga dukkanin mukallafi ga dukkanin wanda abalige li ajali tahsilil ma'rifati don ya samu sanin Allah fanzu ila nasika ka fara da kanka sun manta ƙili lil alamil uluwiyyi sun masu alhikami lakin bihi dalilu adami wa ja'a wal ahbari hasun alal fikri wal itibari wa huwa ala hudusihi qaddalla wa huwa ala wujubihi qaddalla afala takfar bi nuru nuruhu afala wasajli ma'ana man li rabbihi arab تلحق بمن من نهر إرفان غرب ومن يقدم نفسه عند النظر مقدما من القضايا ما حضر يكذ بشكل بين الإنتاج إسحلقه من وهته أمشاج وبعد أن لم يكن شيئا سارا حيا هو الأسماء والأبصار وحكمة رائقة الإيان بالفلل والمنطق والبيان والأقل والجوس على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق da zuriya nan <laughs> to wanda za don hakan ga shehu usman ba a riga shi ba fa an riga shi ga wannan shi ma ya bi abinda magabata ne suka yana ya aiki da shi watan menene awalul wajibati ma'rifatullahi subhanahu wata'ala sanin Allah shine awalul wajibati amma kamar yanzu muka ce alwala da sallah sallah ba wajibi bace ana sallah babu alwala ashe sai ka iya alwala sannan ka iya sallah alwala aka fara koya ma yan ha koya ma alwala sannan a koya ma sallah ashe kenan ka ga ma'rifatul ba shi samuwa min jihati da akal ta jiha ta hankali illa bin nazar sahihi sai tunani ingantacce in kai tunani ka ingantacce sun zaka sanin Allah ولذا دون هكا بدا المصنف ما لن يفعل رحمه الله a kan cewa tai al'alamu halittu min arshi daga al'arshi ne ila furshi har zuwa ga kasa ta bakwai hadisun farar rena wa sani'uhu Allah ta'ala Allah shi ne kaka wa wannan murattabun wanda an ka tsara na min muqaddamataini daga muqaddama guda biyu su guda wa kubura akwai muqaddama su guda akwai kubura fal mujtamilatu ala al mahkumi alaihi wadda ke ta tattara akan al mahkumu alaihi abinda an ka yanke hukunci akan sa su guda ana ce mata muqaddama su guda wal mujtamilatu sai sa wal mujtamil ko wal mujtamilu wal mujmilatu ko to sai a gyara tsakanin mimun wala mun asata wal mujtamilatu wadda kasance kuma ta tattara tsakanin mimun wala mun sai asata wal mujtamilatu wadda kasance ita kuma ta haɗu alal mahkumi bihi ga mahkumun bihi kubura ana ce mata jumla su kubura ana ce mata muqaddama kubura an kiyaye wannan ko wal mukarraru abin da ya tikarari bayyana muqaddama ta ni tsakanin muqaddama guda biyu saƙirin shi kuma fadadde na ya faɗi ma ana ce mishi alhaddul awsadu a indal mantiqiyina mantiqiyina suna kira ne suna ce ma al mukarrar alhaddul awsadu su kuma al suna ce mishi al-illatu illa suke kiran shi wa Mahmudu mahmulu shine ainihin labari fi guda ga jumla karama al-mawdu shine mutada fil guda ga jumla babba wa misalu zalika abinda a misalin wannan fi ma yali ga abinda attahi to sai a mai da hankali ga abinda zamu yi zamu yi shi dake dake insha Allah kuma da kowa zai gane shi lokaci yayi Eh? bari bari a eh? eh? a bar akwai tambayoyi tun na makon can me kuka gani a tsaya nan to da Allah abinda za a yi abinda muka so gare ku sai a koma adiba muna wani zaba da al-musannif hulahu bi ƙaulihi al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa hulahu ta'ala wa hadha murattabun wannan wanda an ka tsara na min muqaddima tayni sugura wa kubura akwai muqaddama sugura akwai kubura wace ce aka ce muqaddama sugura fal mujtamilatu alal mahkumi alaihi sugura duk wanda kasance ta tattara akan abin da an kai yake hukunci akai ne ita aka ce musu guda shine al'alamu mutagayyirun wal mujtamilatu ita kuma ta tattara alal mahkumi bihi ga abin da an kai hukunci da shi al-kubra shine wa kullu mutagayyirin hadisun wal mukarriru abin da kunkunta bayan muqaddamata ni tsakanin mukaddama ga guda biyu saqidun can al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu mutagayyirun mutagayyirun shi watan bari mu misali saboda kahin ya kasance kowa ya daddaka in an kace ce al'alamu shine mutada'un ga masu fanni na abin nan na arabiya ga masu nahu in sun ka ce al'alamu mutada'un mutagayyirun shi ko sai a ce mishi a labari mubtada da labari kenan su kuma masu mandiki sun kace al'alam mutagayyirun al'alam sai ce mishi mawdu'i shi kuma mutagayyir sai ce mishi mahmuli mubtada da labari kenan an gane ko in kace sun ce mawdu'i suna nuhin mutada in sun kace mahmuli suna nuhin labari in mun kace al'alamu mutagayyirun al'alamu shine mubtada'un shine mawdu'i mutagayyirun shine mahmuli an gano hakan ga ko wa kullu mutagayyirin hadisun wa kullu mutagayyirin shine shi kuma yo shine mubtada shine mawdu'i hadisun shi ko shi Allah bari to in kace al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin kaga mutagayyirun kullu mutagayyirin yayi takarari in ka cire al'alamu sai ka hada shi da hadisun sai ka jaye mutagayyirun kullu mutagayyirin shi suka ce ma alhaddul awsat an kiyaye da wannan ko to shi na ce wal mujtamilatu Allah mahukumi alaihi sugura wal ta Allah mahukumi bihi kubura wal mukararu abinda kunkunta ce muqaddamatin saqidun shine mutagayyirun kullu mutagayyirin to yusan ma ana kira ne alhaddul awsat shi suke ce ma alhaddul awsat amma nan ga indal mantiqiyina suke kiran shi alhaddul awsat su kuma al-usuliyyu suna ce mishi al-illatu illa suke kiran shi wa huwa al-mahmulu watan shine mahmuli fi guda. al mawdu'u wanda kasance shine mawdu'i fil kubra cikin jumla kubra wa misal zalika fi ma yali sai ayata da zaka kahin rana wata yau Allah ya gane shi mu Allah ta mu gane na akar ta so su ji ba ka ba da mafi abinda mubiru da hannu da data sun yi roƙa to rubutu cewa sashen masu ayyuka wanda ya gina tauna da wasu abubuwa da kuma tashi da ɗanyen jama'a da ka halarta wannan karatu so sun yi roƙo a kan cewa da Allah karatu nan nan mu ya turke da wani da aka ce za a yi karfe tara na safe zuwa goma to Allah sun roki cewa a mai zamo su shi wannan lokacin na karatun Buhari ya zan sahihul Buhari ya kasance minti ishirin da biyar Isma'ul Rawi sha biyar Usulu sha biyar sauran tambayoyi dai duwa da Allah ya kaddara da su. Wasa. Ku kai musu bayani an yi an yadda da akan nan. An yadda da wannan. da ne ya rubuto kamar godiya ce ya yi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna godiya ga Allah

to wannan a ibarori na na kiristoci alamun nasut alamun lahut alamun jabarut a abubuwa na kiristoci lahut suna nuhin Allah lahut suna nuhin Allah nasut suna nuhin maryam jabarut suna nuhin jibrilu alamun malakut suna nuhin mala'iku lahutiya sutiya wannan shi kuma yana tambaya a kan hukuncin karantar da mata a makarantar mata aure wannan mun yi bayani ina ganin ki da lokaci mai tsawo ko ke usman ya rubuta littafi wanda sanya mishi irshadul ihwani ila khurujin niswani eh shirye suwa yan uwa zuwa ga hitan mata take ciki ne an yi bayanin bayanuka sosai akan ainihin hitan mace zuwa karatu ko zuwa masallaci da yake a yi haƙuri insha Allah zuwa ƙarshen kitabu salati wannan da muke ciki za a yi bayani akan hitan mata zuwa masallaci ciki insha Allah za a shigo da bayani akan karatun su makarantun ne in Allah ya so yana giya da babu hilafa akan kasancewa giya najasa giya najasa ce saboda Allah ya ambace ta najasa hmm, fa inna harijisun kazanta ce najasa ce don haka giya ta nan najasar ta in ta taba tuwahin ka sai ka wanke yace sannan littafi nan da aka ce masa hamsuna hadisi hadisan da a cikin sa ingantattuna Hamsuna hadisan to hamsuna hadisan nawa ne waye shi yanzu na islamiyya ne to sai a diba a gani suna sa isnadi rawahu fulanu ko rawahu fulanu wa rawahu fulanu in an samu hadisan da a cikin na buhari na da mulimu ko abu dawuda ko tirmidhi ko nisa'i ko ibn maja ana iya gane ingancin su muhimmanci suna takaitawa akan buhari da mulimu da irin abu dawuda da irin su a wannan ibn hibban al-busi wanda kasance dukkanin su ko wannan su ya sha'antar da inganci don haka ana aike musu inganta to inda ya kasance sun ɗebo cikin waɗannan littattafai ne wannan ya ce ba Allah Allah yana tambaya game da littattafan da shehu Usmanu ya a rayuwarsa shi littafi nawa littattafan da shehu Usmanu ya a rayuwarsa sun kai littafi ɗari biyu da kusan sittin akwai ƙa'ima su wadda tana nan rubuce muna iya zuwa da ita a karanta su ko kuma a faɗe su mutane su ɗauka akwai su suna nan rubuce insha Allah littattafan da aka samu wa'anda shehu usman radiyallahu anhu ya rubuta da hannunai a wannan malamin ta kuma shi cikin kawakibul wahaja ya kawo littattafai na shehu usman koriyo ta game da hullahu bi rahmatihi ya kawo na shehu abdullahi bakin iyaka wa'anda an ka samu ya kawo na muhammadu bello bakin iyaka wanda an ka samu wanda yake ala Allah yana tambaya shi. na ji wasu suna hmm. cewa jikokin manzon sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen duniya za su kasance kamar jirgin annabi duk wanda ya riko da su zai tsira shi haka ne lalle ni ba san wannan hadisi ba na cewa jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen duniya za su kasance tamkar jirgin annabi nuhu wanda riko da su zai tsira abinda dai manzon Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-fuqaha shi rashidin min ba'di abdu Allah bin nawajid sannan kuma manzon Allah ce inni taraktu fikum wa idaini la tadillu bihi ma tamassaktum bihima al-kitabu ku alkitabu wa sunna na rika sheku qur'ani na rika sheku sunna ta manzona na rika sheku sunna ta duk wanda riko da qur'ani da sunna ba zai bace ba wa'annan su aka riko ba bace ba kuma su jirgin annabi nuhu alaihi salam saboda abinda annan babu isma manzo shi an ma'asumi amma jikokinsa ba ma'asummai bane Isma ta tsaya ga manzo kawai a nan ka gaya, wanda ya riko da ma'asumi shi ka tsira isma in kai riko da isma wa atisimu bi hablillahi jami'an ku riko da yake ta Allah gaba ɗaya ku shine alqur'ani bayan shi ku riko da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in kai riko wannan zaka tsira amma kuma yan akwai wanda san hadisi wanda san ingancin hadisi shi kawo muna wurin muzakara ne ake an kare da rubutaccen tambayoyi ana ba Mm. Eh. ya ce shi na bayani akan mutane na fitar da zakka sai su ɗauki kuɗaɗen su kai manya-manyan kemis na magunguna idan wanda ka bukata ya zo wanda bai da kuɗi sai a rubuta mai magani sai a fi suwa cikin kuɗin zakka to wannan waya ke da shari'a musulunci to kuɗin zakka ba a kai su cikin kemis kemis kudin zakka ana ɗaukar su a raba su ga wanda an kace a ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin nau'ukan nan guda takwas su ake ba in ka ba mutum in shi da sai magani sai magani eh, eh? eh? E, to abinda dai abinda dai maluma suka ce kudin zakka ba a gina masallaci da su ba a gina makanta da kudin zakka sannan kuma ba a gada ta cikin gari da kudin zakka aka kawai abinda aka kawai da kudin zakka ana iya sayan makamai na yaki inna masal qadirul fuqara'i wal masakini dan can da aka tofi sabilillahi Tafi tafi da lahin nan sai makamai naki zai shigo amma maluma sun ce ba za a ɗabi kuɗin zakka a gina madarisu ba ba a gina makarantu ne da kuɗin zakka ba a gina a ainihin masallaci ne da kuɗin zakka sannan kun ba a ɗauka kuɗin zakka a aje ana gutsurawa ana yan kawo kaɗan kaɗan sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu in ya amshi zakka sadda amshi zakka sannan aka yi bai take talakawa gaba ɗaya kowa a bashi ba wanda ka ɗaukar nauyin kowa in ba Allah ba Allah subhanahu ta'ala shi ɗaya ka ɗaukar nauyin bayansa amma ba wani mutum wanda ka ɗaukar nauyin bayi gaba ɗaya don hakan ga kuɗin zakka idan an ka amshi zakka da amsar ta alba talakawa ita an ƙare da wannan abinda shahe taimako na sayan magani ko kuma ɗaukar nauyi ko gina makaranta ko gina masallaci wannan hukuma ta ɗiba cikin ajihunta ta yi ba cikin ajihun talakawa ba dan zakka ba a gina makaranta da ita ba a gina masallaci da zakka abinda malum masu rubuta kenan

to wanda ya armi mata an ka ɓoye mai yawan ƴaƴanta bai da hiyari ƙaunar bina'i bai da hiyari ba adal bina'i ba shi cikin abuka wanda adda hiyari alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi